إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما هيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da izinin Allah ta'ala mahalicin kowa da komai a yau talata uku a wannan darasin namu da ita ce talata ta 24 ga watan zulhijja a wannan shekara ta 1431 talatin daidai ga watan goma sha ɗaya a shekara ta 2010 miladiya domin ci gaba da karatu wannan littafi mai a tarin albarka sharhu sunna na al'imamu imam barbahari littafin da yake bayanin sunna filla filla daki daki littafin da anan zaka ji shin kana cikin ahalin sunna ko kana cikin ahalin sunsuna sunsuna kake ka shiga cikin sunna ba kamar da bayani ya gabata ita sunna binta ake ba ita take bi ba sabili da haka abin da ka ji ana magana a wannan littafi shine manhajin ahalin sunna idan dama mutum ya yi kuskure bai kudurta waɗannan al'amuran a zuci ba to haka yanzu sai maza ya canza niyya kenan don ana karanta waɗannan mutum zai dinga jin ashe shi da ba suna sunna ne yana da wata aƙidar da take ba ta ahalin sunna ba muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu dace ya tabbatar da mu akan tafarki na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a karatunmu na jiya mun tike a cikin gaba ta goma sha ɗaya sai lokacin yi mana halin nasa inda malam yake mana bayani akan istiwa za mu karanto gabar ta goma sha ɗaya sannan sai mu ɗora kuma a inda za mu tashi قال الإمام البربهاري رحمه الله عز وجل قال في كتابه شرح السنة واعلم رحمك الله أن الكلام في الرب تعالى محدث وهو بدعة وضلالة ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن وما بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه فهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى يعلم السر وأخفى وهو على عرشه استوى وعلمه بكل مكان ولا يخلو من علمه مكان وني تجي قبعة gaba ta da muna cikin bayanin ta lokaci man halin nasa muna magana ne akan faɗi malam da ya ce wa huwa ala arshi stawa shi Allah maɗaukakin sarki akan sa ya daidaitu daidaitu wadda ta dace da shi kamar yadda kowace gaba aka bata dalili hakan na wannan gaba take da ayoyi guda bakwai cif a cikin alkur'ani mai girma da suke tabbatar da Allah maɗaukakin sarki ya daidaitu akan al'arshi daidaitu wadda ta dace da shi a jiya mun kawo ayoyin a yau kawai abin da ya rage shine fashin bakin ayoyin aya ta farko suratul araf ta biyu suratul yunus ta uku suratul ra'ad ta hudu suratul taha ta biyar suratul furqan ta shida suratul sajada ta bakwai suratul hadid Allah ta'ala ya ce wa huwa ala arshi istawa to amma kuma idan kai tsim ka kallaci alqur'ani za ga waɗanda suke magana istiwa'i akan al'arshi kamar sun fi haka domin za ka iya cewa akwai ayoyin da ba a kawo ba kamar su mastawa ila sama'i wa hiya dukhanun fa qala laha wal ardi itiya taw'an aw karha qalata ataina ta'iin kaga ba a kawo wannan ayar ba kamar huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma stawa ila sama fasawahunna sab'a samawat kaga ita ma wannan ayar ba a kawo ta ba eh kaga idan aka hada da su sun zama ayoyi kenan tara to amma me yasa ba a kawo su ba kun lura da wannan saboda haka bayani kan istiwa'i na alkur'ani mai gina istiwa'i lafazin istawa yana da ma'anoni guda uku ko yana da halaye guda uku hali na farko ya zamana ala ta biyo shi kamar arrahmanu alal arshi istawa kamar litastawu ala zuhurihi rabbikum idza stawaytum alayhi wa taqulu subhana alladhi sakhara lana hadha ila rabbina lamunqalibun kamar fa anta wa man ma'aka ala alfulki wa qul alhamdulillahi alladhi najana min kaga duk wannan istiwa'i ne da ala tabiyoshi hali na farko kenan sai hali na biyu na istiwa ya zama na wanda ila ce ta biyo shi kamar sun mastawa ilar sama'i wahi ya dukhanun faƙalar hawalin arzu iti ya ƙau'an aukar ha ƙala ta a taina ƙwa'i'i kamar sun mastawa ilar sama'i fasawa hunna saba a samawat waƙohobi kulle shayin alim sai hali na uku wanda yake babu ila babu ala istiwa ce amma babu ila babu ala kamar fadin Allah ta'ala falan ma qada Musa al-ajala wa sar abunna walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma wa kadhalika najzi al-muhsinin walamma balagha ashuddahu wastawa kun ga lafazin wastawa atainahu hukman wa ilman wannan akwai ila akwai ala babu to an ka kallaci istiwa a qur'ani a haka suke zuwa ko dai ta zama da ila ko ta zama da ala ko ta zama babu kowace idan ta zama da ala wanda yake shine hali na farko da muka ambata kun gane ko shine ala wartafa'a ya ɗaukaka akan abu shine ma'anar istiwa inda ala ta biyota yana da ma'anar ɗaukaka akan abu kamar fa idza stawaita anta wa man ma'aka alal fulki kamar litastawu ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum alaihi duk wannan yana nufin ɗaukaka akan abu mun fahimci wannan na biyu shine wanda yake da ila shi kuma istiwa'i din da take da ala tana da ila tana da ma'anar alƙasudu ne ثم استوى إلى السماء أي ثم قصد إلى السماء فسواهن سبع سماوات to kun ga saƙon da waccan take ɗauke da shi ba shi wannan take ɗauke da shi ba kun gano wannan sai na uku istawa wacce ba ta da kowanne to kuma ita wannan tana da ma'anar alkamal wa tamam cika walamma balaga ashuddahu wastawa lokacin da yake karfinsa kuma ya daidaitu ya zama namiji sosai da sosai atina wa hukman wa ilma mun gano waɗannan al'amurra guda uku to ga wannan su ne fassarar istawa a cikin alkur'ani sabili da haka a babi na al da istiwa illahi azza wa jalla ana kafa hujja ne da waɗancan guda bakwai da muka kawo su ne kake ganin su kowace tana da ala إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلب حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرة بأمري ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ثم استوى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذني ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون da sauransu guda bakwai da maka ambata kowace ala ce ta biyu ta sabili da haka a babin istidlali da istiwa ba a yi istidlali da waɗancan ayoyin guda biyu saboda kai intibahi sosai da sosai kai tahrir mahallin niza in kana kafa hujja da faɗin da Allah ta'ala ya daidaitu akan al'arshi ba kafa hujja da fun mastawa ila sama'i ba da ita malamai suke kafa hujja ba fun mastawa ila sama'i fasawa hunna saba samawat kofin fi mastawa ila sama'i wa hiya dukhanun fa qala al hawal al ardu itiya tawan aw karahan qalata ataina ta'in amma waɗannan guda bakwai da muka ambata duk in kabar littafan sunna su ake magana a kansu su Muhammad al-Amin Shankirti ya kawo a cikin Adwa'ul Bayan fi idahi al-Qur'an bil Qur'an a lokacin da yake tafsirin surat al-A'raf su shekul Islam Ibn Taymiyyah ya kawo a cikin al-Aqidatul Wasitiyya duk wuraren da ake bincike akan istiwayin Allah madaukakin sarki ala arshihi waɗannan ayoyi bakwai din ake kawo saboda su ne suke istiwa ta yi ta'addi da ala ba da ila ba kun gane ko to abu na gaba kuma sai mu fahimci cewa istiwayin Allah ta'ala da ifa daidaituwan da Allah ta'ala iya kan rashin sa daidaituwa ce da shi ne yasa hakikalinta namu mu yi imani da shi Allah maɗaukakin sarki ya daidaitu akan al'arshi domin haka ya faɗa yace fun mastawa alal arshi yace ar-rahmanu alal arshi stawa ar-rahmanu mubtada kenan fa mubtada'un zaidun wa azirun khabar in qulta zaidun azirun man itazar in ji malik a alfiya ar-rahmanu mubtada kenan ina khabar alal arshi stawa shine khabar shibhu jumla kenan gane ko shibhi jumla kenan ma'ana yanzu ana yin ana yin khabar da shibhi jumla kenan wa akhbaru bi zarfi naw bi harfi jar nawina ma'ana ka'inin aw istaqar wa akhbaru bi zarf sun yi khabar da zarf su ƙwararrun malaman nahwu kenan zarf yana zama khabar wa akhbaru bi zarfi aw harfu jar ko harfu jar shine ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa nawina ma'ana ka'inin aw istaqar suna nufin su suna nufin ka'in ay ar-rahmanu ka'inan wastaqarra ala arshihi alama qala ibn malik a cikin alfiyarsa gani ko wani shine tsantsagora abin da duniyar larabci ta istiwa take nunawa saboda haka mutum ya zo ya ce ba haka ba Allah ta'ala bai daidaito akan al'arshi ba to wannan ba ahlus sunna bane ba wai sunna ce ta saba mushi ba shine ya saba mu sunna kuma wannan ya sa malamai suke rubutawa a littafansu lokacin da aka samu wasu suka ce a tafau bu su yadda da ubangiji Allah madaukakin sarki ya daidaito kan arshin shi ba isa ibnu abi zaid al-qayrawani a cikin risalarsa ya faɗa ya ce wa annahu fawqa arshihil majidi bi zatihi wa annahu fawqa arshihil majidi bi zatihi wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi domin a fito da aƙidar ahalin sunna fili saboda an samu miyagun mutane suna cakudawa suna hada ƙarya da gaskiya sai zama na wajibi ne ka fito ka faɗi aqidarka amma a tambaye ka ina Allah yake ka ce ka yi shuru kai baka sani ba to wannan mutum ya ɗibi daji abu na gaba aƙida ce mai zaman kanta ta ahalin sunna tabbatar da cewar ubangiji Allah madaukakin sarki ya daidaito akan al'arshi wannan fa ba su suka tabbatar mishi ba a'a Allah ne ya tabbatar ma kansa da haka kun gane ko ahli sunna dalilan qur'ani da hadisi su ne ka'idojinsu ba zuwa suke yi su yi kwancin ka'ida ba sai su zo suna neman mata dalili saboda ka dalilan su ne aƙidar dalilan su ne hujjojin dalilan su ne ka'idojin wannan kenan abu na biyu kuma aƙida ce mai zaman kanta ka tabbatar da cewar allah maɗaukin sarki yana sama su kuma dalilan su daban wannan ta cewar istawa alal arshi aqida ce mai zaman kanta cewar kuma yana sama aqida ce mai zaman kanta domin Allah ta'ala yana cewa a amintum man fis sama'i an yakhsiba bikum al-ardha fa idha hiya tamur am amintum man fis sama'i an yursila alaykum hasiba fa sata'lamuna kaifa nadhir a amintum man fis sama yanzu kun amince ma wanda ke sama shine wa to sai wani ya ce a ai mala'ika ake nufi to yanzu tambaya a nan in mala'ika ne yanzu mala'ika ɗaya ne a sama kun yi shuru a nan mun karanta a cikin usulin iman ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare ya ce sama ta yi nauyi kuma ya cancanta ta yi nauyi domin babu wani wuri daidai ɗani guda a sama face akwai mala'ika a wurin wani yana sujada wani yana ruku'i wani yana kaza wani yana kaza a amintun man fi sama'i an yakhsifa bikum kaga yakhsif fili ne mufrad ba ce yakhsifuna ba kun ga wannan lafazin ayan ma bata goyi bayan abin da wancan yake nufi ba haka na Allah ta'ala yake cewa bar rafa'ahu ilaihi Allah ta'ala ya ɗauke shi zuwa gare shi haka na Allah ta'ala yake cewa ilaihi yas'adul kalimu tayyibu wal amalu salihu yarfa'u haka ne yake cewa ta arujul mala'ikatu war ruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaru 50 alf sanatin da sauransu akida ce mai zaman kanta na ka yadda Allah ta'ala yana sama in baka yadda ba to baka cikin ahlus sunna dalilai a cikin qur'ani suna nan kamar rana garjin azhar birjik ga suna za mu kawo hadisin jariya wanda yake wani hadisin jariya yana cikin muwatta malik yana cikin muwatta malik wani hadisin jari yana cikin sahih muslim wani hadisin jari al-imam ibn kathir ya kawo shi a tafsirin suratul nisa inda yake fassara abin da ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'mina illa khata'a man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'mina har dai zuwa karshe me hadisin jariya wani bawan Allah ne yake da baiwarsa tana kiwon dabbobi tana cikin kiwon dabbobi sai kura ko kyarkeci ya fakaici idanuwar wannan baiwa wannan makiyaya kenan ya zo ya fauci akuya guda ya gudu ya zari akuya guda ya tafi da ita kura ta ji ta gama fantama wata da akuya sai mai dabbobi ya zo ya samu wannan baiwar don ya tuhumce ta da sakaci sai ya keta mata mari to da ya mata wannan sai kuma abin ya dame shi sai zo yanzu ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce da shi shi gafa abin da ya faru kuma yana son 'yan tata domin me domin ya zama kamar sakayya ga wancan abu da ya mata sai annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce a kirawo ta zai mata jarabawa kenan kaga bai ce ya yanta ta ba sai ya ce ya kira ta da ya kira ta sai ake Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya tambaye ta ya ce mata aina Allah da wannan lafazin aina Allah a ina Allah yake domin aina abin nan ismul istifham ne lil makan kan nahwu kun gane wannan da kyau amma shi Allah madaukakin sarki ya da a inda babu ma makan tunda ita saman saman ce an riga wuce ta abin da yasa muke wannan maganar akwai da suke cewa ba a tambayar wala aina kana ba a cewa wala aina kana alhali kuma rasulullah ya ce aina Allah to yanzu maganar wancan za a ɗauka mutum ya zama tintiri wanda ya dubi daji ko kuwa magana manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace aina Allah ina Allah yake qala fi sama sai ta ce ai yana sama Allah yana sama sai maki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yayi mata tambaya ta biyu yace mata wa man ana ni kuma waye sai ta ce kai ma'aikin Allah ne kaga da man la ilaha illallah muhammadur rasulullah kenan sai ce a atika hafa in ha mu'mina yanta ta ta mummuna ce ta samu certificate kenan daga gidan annabta ita mummuna ce to amma rana tsaka mutum ya ce ai Allah baya sama sai ka tambaye shi to yana ina sai ya ce yana ko ina to idan yana ko ina yanzu fa yana nan kwakun gu kenan cikin garin mina kuma yana bosu wuri nawa kenan yana mai kwankele yana unguwan yana kaduna yana lagos maiduguri najeriya abuja saudiya amerika ingila china da ko ina da ina kun gane wannan da ke ko kuma ma'aiki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake cewa wa anta zahiru falaisa fauka kashe yanzu idan ka ce Allah yana ko ina to yanzu yana cikin masallacin nan rufe masallacin nan fa kun gano wannan da kyau saboda ka hatsari ne mai girman gaske hatsari ne mai girman gaske mutum ya ce Allah yana ko ina yanzu yana cikin so kawai kenan a billah yanzu kamar yadda yake masallaci yana cuci kenan yanzu kamar yadda yake yanzu kamar inda ake karanta Qur'ani kuma yana ce inda ake karanta bandiri kenan haka abubuwa akwai tambayoyin da mutum ba zai iya amsawa ba duk me ya jaza wannan kin yadda da abin da Allah ta'ala ya siffanta kanshi da shi kuma ba Allah ta'ala ya ce a antum a'lamu amilla shi ya san kansa babu wanda ya san Allah kamar Allah a halittun Allah babu wanda ya san Allah kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sa aka ce ko dai Allah ya bada bayanin kansa ko manzon Allah sallallahu ya bada bayanin Allah shikenan to duk mutumin da bai wannan ba to ya sani baya cikin ahlus sunnah to kun yanzu ahli sunna ba wani mutum guda bane kenan da za a ce in ka bi shi shine sunnar bayanin ne na sunna sharhu sunna kenan wannan littafi din misali su ne ake bayanin abin da ahli sunna akidan ahli sunna wanda suka zo daga makaranta ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ka dalilai masu tarin yawa da suke nuna Allah ta'ala yana sama dalilai ne ga sanin burjik a ƙur'ani da hadisi kuma wannan ma ita ce fitarar da Allah ta'ala ya halicci dan adam ka sami yaron da baya zuwa majalisi na ahalin sunna ba kuma ya zuwa majalisi na yan bid'a ka tambaye shi ka ce da shi ina Allah yake kaga balle ya ce a wurin ku ya ji ko kuma ka ce a wurin su ya ji a ka tambaye shi ina Allah yake don wannan fitaratul lahin lati fatara nasa alaiha ce to daga baya ne aka sami waɗansu bara gurbi suke kakabawa mutane irin waɗannan akidun da ba su da dalili kadana wala wala fauka wala tahta wala yamina wala shimal wala kifa kana wala aina kana a akawana to yanzu baya sama baya ƙasa baya kudu baya arewa to yana ina kenan wannan fa shine fa ilmul kalam din da malam ya faɗa yace fal kalamu wal khusumat wal jidal wal miraw muhdath baya kudu baya arewa baya gabas baya yamma shi ba baki ba shi ba fari ba shi ba kore ba shi ba shudi ba shi ba kaza ba shi ba wannan ba siffa ce ta babu duk abin da ya faɗa yana maka bayanin siffa ce ta babu domin ita babu <laughs> ita ce ba fara ba ba baka ba ba kaza ba ba kaza ba ba kaza ba sannan kuma da ya ce Allah ba baki bane ba fari bane iya kalolin da ya kore yanzu ya tabbatar da sauran da bai kore ba kenan in yace shi ba baki bane to ya nuna shi fari ne kenan to kaga wannan shine asalin kan ba da malam yace wala yutakallamu fi rabbi illa bima wasafa bihi nafsuhu azza wa jalla fil qur'an duk mutum ya zo ya ce shi ba baki ba shi ba fari ba shi ba kaza ba wannan babu wani wanda isa shi kuma wannan ba shine karantarwa ba ɗauki ka'ida a wurin ahalu suna fi babil asma'i wa sifat dukkan annafiyu mujmal yake zuwa kun gane maganar duk nafayu kore wata sifa da Allah ta'ala mujmala take zuwa amma isbati ne yake zuwa mufassal sai ce laisa kamithlihi shay wannan nafayu ne amma isbat sai ce wa huwa samiul alim ya kawo sifofi guda nawa guda biyu sannan kuma ɗauki ka'ida korewa fa kadai ba yabo ba ce kai ta korewa ba yabo ba ne ka ce shi ba kaza ba ne shi ba kaza wannan duk ba yabo ba ne idan ka kore Allah ta'ala ba zalimi ba ne sai fa ka tunano cewar sai ka kawo cewar shi adili ne domin ba kai tunanin shi adili ba ne to ba ba yabo kai ba dan ka ce wani ba zalimi ba ne kuma ba kai tunanin ka kore mai zalunci ba ne saboda adalcinsa to ba kana tsammanin in ya samu dama zai zalunci sa wani yake cewa ƙubayyilatun la yaghdiruna bi zimmatin wa la yadhlimuna nasa habbata ya yace ƙubayyilatun wata yar ƙabila ce yar ƙanƙanuwa la runa bi zimmatin ba ta warware alƙawari yabanta yake yi ko zaginta yake ba ta warware alkawari shi kin warware alkawari ba alkhairi ne yabo ne to amma shi ba wannan ya harara ba yana ganin saboda rashin karfinta ne ba ta warware alkawari wala yazlimuna nasa habbata khardalin ba ma ta iya zalunta mutane ko da abin da ya kai kwayar komayya ne saboda ba ta da karfin yin zalunci so ashe kaga ba ya kore mata zalunci ne dan adalci ba a ya kore mata zalunci ne dan ba ta da karfin yi to ashe ba yabanta yi ba zambanta yi. ko dole ya zama na tauhidin ka ya zama garau kowace kalma ɗaya ayoyi suna wata tana daga wata fitowa in ba haka ba to mutum yanzu ba tauhidi ike yi ba wani abin yake yi abin da saninsa jahilci ne jahiltarsa sani ne wannan bai sa kake jin suna cewa kada mutum ya zurfi cikin tauhidi wa in yi zai bata a'a ai tauhidi ne irin nasu tauhidi ne da ake cewa ana maka bayanin Allah amma baya sama baya kasa baya kudu baya arewa shi ba fari ba shi ba kaza ba shi ba kaza ba kuma dole kai tambaya kuma an ce karke tambaya alhali duk siffa ta babu ake maka ake baka wa huwa ala arshi istawa wa ilmuhu bi kulli makan ilmin Allah madaukakin sarki yana ko ina Allahu allazi khalaqa sab'a samawatin ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأن الله قد أحاط بكل شيء علما شنو علمه بكل مكان علم الله تعالى هنا كوينا لا تخفى عليه خافية وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي الله سبحانه وتعالى كنا وسع ربنا kulla shay'in ilma ala Allah tawakkalna wasi'a rabuna kulla shay'in ilma kaga kulla ita ce ummul bab siyahu kullun aw al jami'u wa qad talladhillatil furu in ji mai maraki a gani saboda waɗannan al'amurra suna da hatsarin gaske ilimin Allah ta'ala ilimi ne da yake a ko'ina dole mutum ya ƙudurci wannan inna ma ilahukum Allahu la ilaha wasi'a kulla shay'in ilma to haka tauhidin yake zama na ayoyi da hadisai su ne tauhidin naka ba mutum ya je yi kwancin aƙida ya zai yana neman mata dalili ba wala ya khalu min ilmihi makan babu wani wuri da babu ilimin Allah madaukakin sarki amma shi Allah madaukakin sarki ya daidaitu a al'arshi daidaituwa da ta dace da shi subhanahu wa ta'ala wannan shine cikon karatunmu na jiya ولا يقول في صفات الرب تعالى كيف ولما إلا شاك في الله تبارك وتعالى الإمام البربهاري أبو محمد الحسن بن علي بن خلف رحمه الله عز وجل يكتشوا ولا يقول في صفات الرب تعالى باب وند yake faɗa yake cewa dangane da siffofi sifat siffofi ashe ba sifa ce ɗaya ba ya nuna Allah ta'ala yana da siffofi kenan arba'in da nawa eh kun yi shiru kafa ku ɓoye abin da kuka sani yawa waje ka tsaya ba za mu garba hadisin ka ba kun yi shiru ina tambaya sifofin Allah ta'ala nawa ne har na ba ku satar amsa na ce arba'in da nawa kamar yadda sunayen Allah maɗaukin sarki babu wanda ya san adadin su sai shi Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ya san adadin sunayensa amma ya fitar da wasu ɗari babu ɗaya casa'in da tara kenan ya ba su falala ta musamman ya ce man a sahada da halal janna inna lillahi ta'ala tis'an wa tis'ina isma mi'ata illa wahid man asaha dakhal janna wannan ba shike nuna sunayen Allah ta'ala 99 bane gaba daya balle hay zama kana da wani littafi abun nan 99 names of Allah kun gane gare shi yana addu'a yana cewa Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak sammaita bihi nafsak sammaita bihi nafsak fi ahadan min khalqik aw ista'sarta bi fi ilmi al-ghaib indak ayi sunaye sana da yawa kenan gaba ɗaya zuwa Rasul sallallahu yake roƙon Allah ta'ala da su to kuma kar ka manta kowanne suna daga cikin sunayen Allah ta'ala yana dauke da sifa ba kowace sifa ce take dauke da suna ba istiwayin Allah ta'ala akan al'arshi sifa ce ba suna bane kun gane ku istiwayin shi al'arshi sifa ce ba suna bane saboda haka ba za ka ce sunan shi mustawin ba amma suna ne suna ne daga cikin sunayen shi ar-rahman yana da sifata ar-rahma kun gane ko yana da sifata ar-rahma so kaga dukkan suna yana da sifa ba dukkan sifa kuma ba ta da suna ba to kaga tunda adadin babu wanda ya san adadin sunayen Allah ta'ala sai shi shi kadai ya nuna sifofinsa ma babu wanda ya san su balle ka zo ce ne ko 40 kaza ko wannan ba ka guda sannan kuma ga wasu sifofin ma da ya bayyana a cikin littafinsa kamar wanda muke gaba magana su kamar alkalam da yada da istimai al'arshi da sauransu isa ya ce wala ya kulu fi sifatun rabbi ta'ala ba mai cewa dangane da sifofin allah maɗaukakin sarki ya ce kaif ya abin yake walima saboda me ya ce ya da Allah ta'ala ya ce istawa alal arshi babu wannan babu wanda zai ce kaif illa shakun fillah sai wanda yake da shakku dangane da al'amuran Allah ta'ala mana imani da Allah bai shiga zuciyar shi ba yana da shakka me shakka a zuciyarsa shi yake cewa dan me saboda me yaya abin yake amma wanda ba shi da shakka na sallamawa ne ya ayyuhal na amanu dukhulu fil silmi kafa kawai shine naka da aƙida da komai da komai tabbas mutum in ya ji ba akan wannan yake ba to ya sani baya cikin aqida ahlus sunna ba mai fiye cewa kai walima illa shakun fillahi tabaraka wa ta'ala sai wanda yake da shakku a cikin al'amarin Allah madaukakin sarki bai yadda da imaninsa da Allah madaukakin sarki akwai shakku a ciki wanda ke da wannan shakun shi ke cewa lima shi ke cewa kaif Allah ta'ala ya sauke alaikum salam eh. mana yake cewa to me za a ce dangane da waɗanda suke karanta da irin waɗannan akidu din na alƙidamu da albaka'u da almukhalafatu lil hawadisi da wacece wacece a ƙashin gaskiya amana ce a kanka ka ɗora mutane akan abin da yake daidai ka ɗora mutane akan abin da yake daidai shine naka amma ka ɗora mutane mutane akan abin da ba daidai ba ka sani ranar alkiyama za ku hisabi da su in ban da littafin Allah ta'ala da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu wani littafi da aka ce in baka bi shi ba to ka halaka wuta kai kawai shine sau daga shawarwarin da ake bai ma ɗalibai akan wannan shine masu karantarwa karanta da irin waɗannan littafai ba zuwa za ka ce da ɗalibai littafi ka za ka shiga shiga shi ba a'a zari musu shi kawai za ka yi galibi mu muƙarrar tauhid yanzu ake karantawa islamiyu kawai da ka ce kowa ya so mu muƙarrar tauhid shi kenan kun gano wannan amma ka zo kana karantar da mutum la fauka wala tahata wala yamina wala shimala wala kaza wala kaza kuma sai ka karanta mai ce mai ba haka bane ka bata wa kanka lokaci littafin nan ba saukake ne min rabbil alamin ba fafutuka ake yi ma a samu waye ma mawallafin littafin har yanzu ba a samu ba balle a samu tarzama shi kun kusa sai da muke tarzama a imamul barbahari kafin a shiga to mutum hakura zai yi babu wani wanda zai ce babu wanda zai ce maka wannan littafin tanzilin mai rabbil alimina amma mutum ya faɗa ma to dab yake da ya fice saboda ka ba a tilasta ka bin wannan littafin ba amma za ka bi littafin waɗannan akidin da gaskiya ke watsi da su don ba a kansu Allah da manzansa suke ba ba a kansu Allah ya turo annabawa da manzini ba yawa Allah ya sauki jazakallahu khairan قال رحمه الله والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره وليس مخلوقا لأن القرآن من الله وما كان وما كان من الله فليس بمخلوق وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل رحمهم الله ومن قبلهما من الفقهاء ومن بعدهما والمراء فيه كفر والقرآن كلام الله malam yake cewa alƙur'ani mai girma maganar Allah ne domin wal ƙur'anu alƙur'anu mubtada ne marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu adh-dhahira kalamu khabaru muftada marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu adh-dhahira wa huwa mudaf ismul jalala mudaf ilayhi wa alamatu jarhi al-kasratu adh-dhahira kaga jumla ta cika kenan sannan dai samu mubtada da kabar shi kenan saboda haka wal qur'anu kalamullah shi kuma al maganar Allah ne wanda sai nuna mana Allah yana magana eh Allah yana magana domin Allah ta'ala yana cewa tilkin rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa ba'dhum darajat wa kallama Allah Musa taklima قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي fa khudh ma atitu wa kun min ash-shakirin yuriduna an yubaddilu kalam Allah wa in ahadun min al-mushriki nastajaraka fa'jiru hatta yasma kalam Allah afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharifunahu min ba'di ma qaluhu wa ma ya'lamuna to Allah ta'ala yana magana alqur'ani magana Allah ne hakan na a taura magana Allah ce na Allah ta'ala ya ce a mauna an yu'minu lakum su suwa kenan yahudu na nasara wa kada kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifuna min ba'di ma aqaluhu wa ya'lamuna daga at-taura injila zabura alqur'ani duk maganganun Allah madaukakin sarki ne sai nuna mana Allah ta'ala yana magana ayoyin da muka faɗa muka karanto shi Allah ta'ala ne ya faɗi cewar shi yana magana ma'azabin ahlus sunna shine ka ce Allah yana magana kuma shine Allah ta'ala ya faɗa ya ce wa kallama Allah Musa taklima Allah ta'ala kuma ya yi magana da annabi Musa hakikanin magana shi za a kawo musdarul mutlaq wa kallama Allah Musa taklima Allah ya yi magana da annan Musa haƙiƙanin magana wannan ita ce tsantsar aqida ahlus sunna kuma na sha maimaita muku dalilansu su ne hujjojinsu abin da ayoyi da hadisai su ne dalilansu kuma su ne ka'idojin isa kake ganin da sun baɗi kalma guda sai ga ayoyi suna zuwa da masu suka harara kun wannan to abu na gaba magana Allah akwai harafi asali ba a wannan maganganun asali na mazhabin ahlus sunna ba a waɗannan maganganun yan bid'a ne karfi da yaji suka kawo maganar suke cewa Allah yana magana ba da harfi ba Allah yana magana ba da harshe ba idan ka ce Allah yana magana ba da harafi ba to yanzu saboda Allah Qur'ani babu harfi kenan a ciki la ilaha illallah muhammadur rasulullah alhamdulillahi rabbil alamin ngan tambaye ka ka ce al ga ga alu ga lanjaye ga hasabe ga munjaye ga dal ga lallan hakuri ga ra ga baguje eh ka ce ga alfun ga lamun ga ha'un ga mimun ga dalun wa iskala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa inni ja'ilun fil ardi khalifa harfa ne ko ba harfa bane muka ce Allah yana magana ba da harafi ba kun gane wannan da kyau so daga ka ce Allah yana magana ba da harafi ba wannan ba ka cikin ahlus sunna ba aqida ce ta ahlus sunna ba abu na biyu Allah ta'ala ya manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kira harufan Qur'ani da harufa yake cewa duk wanda ya karanta harafi daya alqur'ani yana da lada goma ya ce ban ce alif lamim harfun ba ya ce alfun harfun lamun harfun mimun harfun shi Allah yana magana da harfi kenan saboda kuskure ne ka ce Allah yana magana ba da harfi ba laifi ne wannan dan kai maka kare ta kanka almajiranka sai dai kawai su ce la mala ya ce qur'ani ba shi da harafi a gani sai ga sun fashi idan ga sun ma dariya nam sai kuma su ce Allah yana magana ba da harshe ba to da me yake yi in dai ce Allah yana magana ba da kaza ba to abin da kai rufe ya nuna yana yi da kaza kenan da ka ce Allah yana magana ba da harshe ba kuma Allah ta'ala yake cewa al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubuna al-yawma nakhtumu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim hannayensu su magana da mu to hannu da me yake magana kun yi da harshe to da yace Allah yana magana ba da harshe ba ya kamata Allah da me kenan din da hannu ba shi da harshe hadisi yana cikin sul bukhari a kitabul juma'a imam bukhari yake cewa ya kawo hadisi din annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana hawa mumbari ku titirin dabino yi hudu ba har lokacin da aka sassaka mumbari rana juma da an-salam ya hau mumbarin nan yana hudu ba sai aka ji ku titirin dabino ya kyakyace da kuka to da me yayi da harshe tun ga ce Allah magana ba da harshe yanzu ka kamanta shi da me kenan annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce ya san dutse a maka dab da zai shiga a makka in ya je yana mai sallama tun kafa a turo shi a matsayin annabi da me yake magana eh to ka ce Allah yana magana ba da harshe ba Allah ta'ala yake cewa tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin sammai bakwai da kasai bakwai suna mai tasbihi wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum komai yana ma Allah ta'ala tasbihi baka gane tasbihin ne la tafqahuna tasbihahum ashe wayar da ke hannunka tana tasbihi agogon da hannunka yana tasbihi to da me yake yi kaga yanzu ashe gaggawa ne kankan ba ce ka ce Allah yana magana ba da baki ba Allah yana magana ba da harshe ba Allah yana to da me yake yi kana cewa to kana kamata shi fa da adam ne ko da jimad don mota tana tasbihi da harshe ga waɗannan kankan bace Allah ta'ala ya sauwake Allah ta'ala ya ce da sama itiya ƙau'an han ƙalata sai sama da ƙasa suka ce a taina ƙwa'i'in da me suka faɗa da harshe to haka abin da ke wajibi a kanka shine kai imani Allah yana magana amma muddin ka kara wani abu to akwai tambayin da ba za ka iya amsawa ba kuma ka fita ga da'ira ta ahlus sunna Allah ya tsare mu wa tanzilu kuma shi alqur'ani saukakke ne daga wurin Allah madaukakin sarki wa innahu latanzilu rabbul alamin nazala bihi ruhul amin على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين حاميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ألف لاميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افترى حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر كنا gashi nan tanzil tanzil tanzil tanzilul kitabi min Allah al-aziz al-hakim suratu zumar inna anzalnahu hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi mubarakatin inna kunna munzirin mu mun saukar da shi inna anzalnahu fi lailatul qadar haga ashe waɗannan suna nuna alqur'ani saukakke ne to kuma idan aka ce saukakke ne daga ina kenan daga sama kenan aga suna nuna saukakke ne daga sama suna nuna shi qur'ani saukakke ne daga wurin Allah ta'ala kuma saukakke ne daga sama wa nuru shi kuma alqur'ani mai girma haske ne na Allah madaukakin sarki Allah ta'ala yana cewa ya يا nasu qad ja'akum burhanun min wa wa anzalna nuran nuran mubina nuran mubina Alƙur'ani haske ne wanda yake hasken nashi bayyanannen haske ne Allah ta'ala ya albarkace mu da wannan haske yake cewa fa aminu billahi wa rasulihi wa nurin ladhi anzalna wa nurin ladhi anzala da hasken da muka saukar shine ne Alƙur'ani mai girma kenan wa laysa makhluqa shi Alƙur'ani ba halitta Allah bane وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا شيء القرآن باهلتا الله بني kan kan ce kawai ta sa mutane ƙarfi da yaji suka sanya ƙur'ani wai ya zama halitta Allah shi sai ga malamai suke nasantawa sai ce wa laysa makhluqa kuma halitta ƙur'ani ba halitta Allah bane kuma ya zama dole ka yi magana in an tambaye ka dangane qur'ani ka ce laisa bi makhluq karke shuru ka ce kai baka sani ba wala taku bil qur'ani wala taku bil qur'ani bil waqfi qailan kama qala atba'u li jahmin wa asjahu wa haka al-qur'ani magana Allah madaukakin sarki ne ita kuma magana Allah siffa ce ta Allah madaukakin sarki kun gane ko kuma magana Allah ta'ala magana ce siffa ce fi'liya yana yi kaga fili mudari'i kenan yayi fili madi kenan wa kallama Allah Musa taklima Allah ta'ala yayi magana da nan Musa hakikanin magana kuma zai yi magana da yan aljanna a gidan aljanna in Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan tabarki na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam li'anna alqur'ana min Allah domin shi alqur'ani daga wurin Allah yake wa ma kana min Allah fa laysa bi makhluq to duk abin da ya kasance daga wurin Allah to ba halitta Allah bane domin sifa ce daga cikin sifofin Allah maɗaukacin sarki wa haka za ƙara malik ibn anas wannan ita ce maganar da imam malik ibn anas imamul a'imma imamu darul hijira alimul madina ya faɗa wa ahmad bin hanbal da ahmad bin muhammad bin hanbal الشيباني إمام أهل Allah والجماعة رحمهم baki ɗayansu تعالى يمسو رحمه باكي دينسو كونغا ko ita a إتا أكيدا fa. aqida ahlus sunna baki ɗaya iri ɗaya ce da malikiya da hanafiya da shafi'iyya da hanabila duk aqida iri ɗaya ce usuluddin ba a sabani akan shi ba shi sa ka ga irin wannan magana da muke faɗa irin ta ibnu abi ya faɗa a risala wanda ke shi almaliki ne wannan kuma alhambali kaga babu inda aka ci karo haka abu ja'far tahawi ya faɗa cikin aqidatu tahawiyya kaga babu inda aka ci karo da juna kenan so a aƙida iri ɗaya ce ba irin yadda wani ya faɗa ba ya ce fi akadi al-ash'ari wa fi maliki wa fi tsarikatul junaidi a saliki ya ce fi akadi al-ash'ari a aƙida shi ɗan asha'ira ne wa fi kihi maliki a fiqhi kuma shi ɗan malikiya ne wa fi tsarika a ɗarika kuma shi junaidi junaidi ya ike yi kaga ya makan shi terere wuri uku kenan to yanzu tambaya ana ita ce bai yadda da ƙidar imam malik ba ce da ba zai fi ƙihonsa da ƙidarsa ba eh so daga jan ahlus suna a din a tauhid duk iri ɗaya ne ka daɗa fahimtar ita sunna ba mazhaba ce mazhaba ba a ce mazhabin malikiya kaza a'a iri ɗaya ce cicci za ka ke ganin a wannan daura a karanta wannan babu wani bambanci a ciki wa man qabalahu ma min al-fuqaha da duk waɗanda suka gabace su suka gabaci imam malik ibn anas da imam ahmad bin hanbal wa man ba'dahuma da waɗanda suka zo bayan su duk haka suka faɗa suka ce qur'ani magana Allah madaukakin sarki ne ba halitta Allah bane kuma irin waɗannan al'amura dole ne mutum yi taka tsantsan a littafan da mutum yake karantawa a wurin malaman da mutum yake karantawa yake karatu a littafin larabci da mutum yake karantawa sisa suke cewa an dai za ka karanta littafi ka san ko za ka karatu a gaban malami mai ta'alimi ma ya nasanta wannan karke gaggawa ka san wurin wani malami za ka karatu ka san aƙidarsa ka san wani littafi kake karantawa ka san menene domin abin yana da hatsarin gaske al'amari ne da ya taɓa zatin ubangiji siffofinsa wannan babu sassauci a ciki kankan ba ne in mutum ba a shi ba don eh, ya ce da babu ijtihadi a ciki wal mai kufar shakku da jayayya akan wannan kafirci ne mutum ya ce shi a tafau bai yadda ba ƙur'ani magana a halitta Allah ne wannan kafirci ne magana za ta zo a nan gaba kaɗan imam ahmad bin ya nasanta nam eh magana da Allah ta'ala ya ji annabi Musa ga sunan a wurare da yawa wa ma tilka bi yaminika ya Musa kaga magana wa kenan Allah wa ma tilka bi yaminika ya Musa qala hiya asaya atawakkau alaiha وهش بها على غنمي ولي فيها معارب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وأزلت إليك ربي لترضى ga sunan da yawa a القرآن wurare na al-imam al-barbahari rahimahullahu azza wa jalla yake cewa wal imanu bi ru'yati yawm al-qiyamah yarawna Allah azza wa bi a'yuni ru'usihim wa huwa yuhasibuhum bila hajib wala turjuman wannan ita ce tsantsa goron aqidar ahlus sunna wal jama'a wal imanu bin ru'yati yawm al da kuma yin imani da ganin Allah a ranar tashin alkiyama dole ne mutum ya ƙudurce wannan a ƙwansan zuciyarsa cewar mummunai za su ga Allah maɗaukakin sarki ranar tashin alkiyama domin Allah ta yana cewa lahum ma ya sha'u na fiha waladaina mazid lahum yana tabbata a gare su su suwa kenan yan aljanna ma ya sha'una duk abin da suke so lahu ma ya sha'una fiha waladaina mazid kuma muna da ƙari menene ƙarin shine ganin Allah a ranar tashi alkiyama Allah ka sanya mu daga cikin su isa Allah ta'ala yake cewa lillazina ahsanul husna wa ziyada annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya fassara alhusna ita ce aljanna ziyada ta ce ganin Allah a ranar tashi alkiyama haka nan Allah ta'ala yake cewa kalla innahum an yawma idhin la mahjubun innahum lalle su an dangane da ubangijin su la mahjubuna wallahi wadanda aka kange su ne aka katange su ba za su ga ubangijin su ba saboda me kitabuhum fi sijin to waɗanda ba su ba fa za su gan domin idan waɗanda ba su ba ma ba za su gan shi ba ashe ba bambanci kenan tsakanin su mun lura da wannan da kyau ko to hakan nan kuma ayar ta fito fili akan wannan ita ce ayar take cewa wujuhun yawma izin nazira ila rabbiha nazira domin me domin nazar yayi ta'addi da ila domin nazar a cikin qur'ani yana da fuska guda uku ko dai ila ta biyo bayan shi ko fi ta biyo shi ko ya zama na babu ko ɗaya wa zai ta musu a'a ai ba baka izini ba ai wa zai mimita musu wa alaikun salam rahmatullah aha Uh-huh. A'a, yawwa fi yawwa abin da yasa na faɗi wannan don mu bambance da wani muke magana ɗazu don ɗazu a istawa mun kawo ila da ala ba kawo fi ba a wannan kuma an kawo ila da fi ba kawo ala ba to don san an yi dof an gane bambancin su yi zane tambayar idan ila fi ta biyo ta to tana da idan kalmar annazar fi ta biyo ta tana da ma'ana a tafakkur awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ard wa ma khalaqa Allah min shay'in wa an asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum bi ayi hadithin ba'dahu yu'minun aga awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ard shin ba za su yi tunani ba ba za su yi tafakuri ba akan girman mulkin Allah madaukakin sarki kaga wannan fice ta biyo ta amma waɗanda wanda ila ta biyo ta afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat kaga yanzu nan raƙumin ake so ka kalla kaga yadda aka halice shi unzuru ila samarihi idza asmara wa atu haqqahu yawm hasadi kun lura da wannan ko kaga shi zaka kalla abin afala na ilal ibli kaifa khuliqat ina fata muka yanci wannan da kyau to idan ya zama na ila ce ta biyu to wannan yana da ma'anar nazar kallo na hakika hakikatan babu wani majas a ciki damar duk gayyar da suke ta rikicin majas kenan sai wace kenan wacce ba ta da ila ba ta da fi nazar wacce ba ta da ila ba ta da fi ita ce sauraro jira ya ayyuha allazina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u wa qulu unzurna wasma'u kaga ba a ce unzurna fi ba ba a ce unzurna ila ba unzuruna naqtabis min nurikum kilarju wara'akum faltamisu nura na fata mun gane wannan da kyau to haga wannan ba kowace ajinta daban sai waɗanda suke sun kwashe kayansu daga makarantar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai suke ɗaukan wannan ma'anar suke bai mai ila su ce ai abin nan hujun yau mai nazira ila rabbiha nazira ai tana sauraron ubangijinta bayan kuma yayi ta'addi da ila wani akwai jahiltar larabci kenan sosai da sosai saboda dalilai masu tarin yawa sun tabbatar da cewar ubangiji Allah maɗaukakin sarki mummane za su gan shi a ranar tashin alkiyama kun gano wannan nam magana ta gaba ita ce waɗanda suka saba ba su yadda da cewar Allah ta'ala za a gan shi ba ranar tashin alkiyama mafuskanta biyu suke da ita mafuskanta ta farko shine ita ce karkatar da ma'anonin alkur'ani mai girma mahanga ta biyu ita ce tunaninsu na kwakwale ko wannan mun riga magana shi shi addini lam yuda ala uqulir rijali wa ara'ihim ba a sanya addinin musulunci akan tunanin wasu ba sun yi sun yi falsafanci na karanta a jaridar al-mizan wani yake cewa su ba su da aƙidar waɗanda suke cewa za a ga Allah madaukin sarki kun gane ko sai yake cewa dalili kuwa shine ana ganin abin da yake da zati ne to yanzu a wurin shi Allah ta'ala bai da zati kenan kaga wannan wa shahida shahidun ne min ahaliha shi ya nasanta wannan ɗaya kenan na biyu kuna ganin haske ko ba ganin shi kun yi shiru yana da zati rike mun shi to ashe akwai raddi akan maganar dama mantuki ne ilmun bihi jahalu wa jahalun bihi ilmun ilmun la yafhamuhu zaki wa la yastafidu minhu balid ina fata mun gano wannan duhu yana da zati ana ganin shi ko ba ganin shi ana ganin shi ashe kaga abin ma da yi magana akan shi bara gurbin tunani ne abu na biyu shine min jihatul naqal ta bangaren dalilai suka ce dalilinsu na ba za a ga Allah ta'ala ba a ƙur'ani wurare ne guda biyu wuri na farko shine la tudriku wal absar wa huwa yudriku al wa huwa latif wuri na biyu fadin Allah ta'ala da yake cewa lan tarani walakin inzur ila ilal jabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani kun gano wannan su ne mahangarsu guda biyu cewar ba za a ga Allah ta'ala ba duniya da lahira to martani na farko a nan a wannan ayar ta la abu absar mai Allah ta'ala ya kore an nazaru ko al kun yi shiru al-idrak ganin Allah ta'ala baki ɗaya. ne Allah ta'ala ya kore wannan ko a gidan aljanna ba za a ga Allah ta'ala baki ɗaya ba subhanahu wa ta'ala walillahi al-mafalul a'la kun lura da wannan ko walillahi ba ana kafa misali da Allah ta'ala bane kana ganin na gaba ɗayanta lokacin da ka hange nan ka juya ma nan baya kun yi shiru to ya ga baka idrak ɗin mina lokaci guda wannan baya hana cewar ka zage ta duka to amma Allah madaukakin sarki babu wannan kwata kwata wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha sai iya inda Allah ta'ala ya so a ganshi nan za a ganshi to a gana abin da Allah ta'ala ya kore shine al-idrak ba an-nazar ba mun gano wannan da kyau ɗaya kenan na biyu magana su akan lan tarani ai an yi amfani da lan ita kuma lan kuke cewa harfu nasbin harfu nasbin wa nafiyin shin nafayu din litta'abidi na har abada ko kuma har abada ba eh ji ina yan larabci ne na yan sauri na yan kais haka ake ta cewa lan harfin na fayin wata abid ko wal abad da sauransu haka ne ko ba haka ba ne lan harfin ce ta na fayi har abada eh kun yi shiru eh nam magana a kan lan wanda ya ruruta maganar a kan cewa lan har abada ce shi ne zama shari madama yana da ƙurbatacciyar aƙida shi ta itizal cewar shi bai da za ga Allah ta'ala ba saboda daga shi ya hura wutar cewar lan harfin na fai ne na har abada amma malaman luka da duniya ta sallama su malaman lugha ne to ba su irin waɗannan maganar ba ga maganar abin nan ibn hisham al-misri a cikin kafarun nada wa ballu sada ibn hisham al-misri shine wanda ibn khaldun yake cewa ma zilla wa nahnu bil maghrib nasma'u annahu dhahara bi misra alimun bil arabiyya yuqalu lahu bun hisham an hamin sibawaihi yace ma zilna wa nahnu bil maghrib ba mu gushe ba mu muna maghrib nasma'u muna jin cewar wani gawurtaccen malamin Hau ya bayyana a ƙasar masar masanin larabci ne sosai da sosai sunan shi ibn hisham an hamin sibawaihi ya fi sibawaihi sanin nahawu haka ibn khaldun yake faɗa fataccen malamin tarihi ne shi ibn hisham yake cewa walan harfin yufidun nafai wal istiqbal lan harafi ne na nafayu da nafin yake nuna nan gaba bil ittifaq da duk ittifaqin malamai wala yaqtadi ta baya nuna har abada wala yaqtadi ta abidan baya nuna har abada dalilin da suke kawowa don su goyi bayan cewa na fayyana hala abada ne shine faɗin Allah ta'ala da yake cewa fa'in lam taf'alu walan taf'alu kun gane ko to wannan shine dalilin da ya nuna cewar ba za su taɓa zuwa da ƙur'ani ba har abada saboda an sa lan ko kuwa ko wani dalilin kun yi shiru Allah ta'ala yana cewa ƙulla in insu wal jinnu ala an ya'tu bi misli hadha alquran la ya'tuna bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira wannan ayar ita ta fitowa karara akan har abada ba za su iya zuwa da shi ba ko kuma wata ayar da ke bakara wannan ayar da ke cikin suratul isra qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bi misli hadha alquran zahira ibnu malik a cikin littafinsa alkafiyatu shafiya mai baiki dubu uku da wani abu ta na hauce da ya ga ɗalibai sun yi kasala sai ya dawo da ita ya lakasa ta ta dawo baiki dubu ɗaya da biyu ita ake kira alfiya a yanzu amma asalin littafin ya ta shafiya baiki dubu uku ne da wani abu ya rasa shekara ta ɗari shida da wani abu da hijira yanzu inda yau ne nawa zai dawo da ita mai baiki dubu ɗin tunda dubu uku ne da wani abu aka aka rere ta dawo nawa dubu ɗaya da biyu to in a yau ne fa kun gano wannan a cikin littafinsa alkafiyatu shafi yake cewa wa man yara faya bilan abada fa kawala hurdud wa siwahu fa aduda wa man yara nafaya bilan mu abada duk wanda ya ce ana yin na fayu da lan na nafayin kuma na har abada fa kawala hurdud magana shi yi watsi da shi ta wasiwahu fa'duda saɓanin wannan magana zaka karfafa da dalilan hujjoji wanga waɗannan malaman nahawu ne fa wanda yake an sallama musu littafin nasa alfiya ita ake ita ce muqarrar na nahawu yanzu duk a jami'o'i su yake karantarwa kafi wata shafi hadin da wallahi musta'an yace wasiyahu fa'aduda dalili kuwa inda lan tana zuwa har abada to da ba a hada lan da abada na aya ɗaya ba da Allah ta'ala ce walan tuflihu izan galan ga kuma abada walan yatamannahu abadan kun ga hada lan da kuma abadan a wuri guda to da lan tana zuwa da ma'ana har abada ne da da da ba hada su ba sannan kuma da Allah ta'ala ya ce walan yatamannahu cewa Allah ta'ala kalubalanta su yi yace qul in kanat lakum ad-darul akhiratu inda Allah khalisatan min dunin nasi fatamannaw al-maut in kuntum sadiqina ku ce a mutu inda gaske kuke yi ku yi burin mutuwa inda gaske kuke yi sai Allah ta'ala ya ce walan yatamannahu abadan ba za su yi burin su mutu ba har abada saboda me bima qaddamat aydihim ma'ana yanzu wani ayat ta nuna ba za su yi burin mutuwa ba to inda har abada ne duniya da lahira cewar yanzu an riga an sa lan duniya da lahira ba za su yi gurin mai ba kun yi shiru amma ya Allah ta'ala ya faɗa mana cikin suratul zukhruf wa nadau ya maliku li yaqdi alaina rabbuk wa nadau kuma suka yi kira suka ce ya maliku ya kai mala'ika mai tsaron wuta li yaqdi alaina rabbuk ubangijinka ya kashe mu sun yi gurin mutuwa yanzu ko su yi gurin mutuwa ba eh to kuma Allah ya ce walan ya tamannahu to ga inda na fahim da lan yana zuwa na har abada ne da ba su burin mutuwa a yanzu ba saboda haka da nahawunka da arabiyyarka da komai naka ka koyi shi wurin ahlus sunna in ba haka ba a larabcin a balagar a nahawun sai a watsa ka gantali Ku lura da wannan da kyau na saboda wannan zai nuna maka abin nan daman magana akan ganin Allah ta'ala magana ce maganganu ne guda uku maza ban ahlus sunna wal jama'a shine ba a ganin Allah ta'ala a nan duniya amma mu ne za su gan a lahira ɗaya kenan mazhabin mutanen naku suka ce ana ganin shi duniya da lahira saboda wani ma sai ce ya gan shi a kan zogale in ba don kunnawa kan sunna ba me ba a cewa ana gani su ce mutum ya ce ya ga Allah kawai ba wani abu bane eh, abin nan dama ya gina da shi na cewar Allah ta'ala yana ko ina dan yayi da Allah ta'ala yana sama za su almazana za su tambaye shi duk da cewa hana su tambaya sai ce Allah gaba ta malam kuma an yi Isra'i ne da iraji amma da ya ce yana ko ina ya ga sai musu kare cewar ya gan shi magana ta uku ita ce magana ta khawarijawa da shi'a wani bangaren shi'a da mu'tazilawa cewar ba a ganin Allah ta'ala duniya da lahira Allah ta'ala ya sauwaki Allah ya tsare mu wa alaikum salam eh وقل يتجلى للخلق تارة كما البدر لا يخفى وربك وربك أوضحه نعم inda ka istihdarin abin da muka faɗa a wancan lokaci cewa muke ana kamanta kallo ne da kallo ba abin kallo da abin kallo ba eh ka lura kallo da kallo abin kallo da abin kallo daban-daban abin kallo a nan duniya shine ne wata abin kallo a lahira kuma shine Allah maɗaukakin sarki to ba su ake kamantawa ba kallon kamar yadda bakwa matsatsa wurin ganin wata ranar goma sha uku goma sha hudu ka gane ko kamar wata ranar goma sha hudu ba sai kana cunkoso ba kowa zai gan shi haka na wanda Allah ta'ala ya mai ya sanya shi zai ga Allah ta'ala ba sai gana cewa a nuna maka shi a nuna maka shi ba kun gane wannan to amma kamar da ka faɗa kai ka fahimci abin ne a baibai sai ya kama tashi mar'a da mar'a anan kana ganin wata gashi to amma lahira ba wanda muke magana ba yanzu ka gane bambancin ko nan wal iman ya ce ba dai kake ganin wata ba ai ba shiga za mu yi ba ai ba shiga matsalar za a yi ba da haka ce za a shiga matsalar ne shi wata aina yake eh a wannan saman tunda saman da gudano ne bakwai to a wace yake eh wal imanu bi ru'yati yawm al qiyama yarawna Allah azza wa jal mun ne za su ga Allah mai girma da daukaka bi a'yuni ru'usihim da idanuwansu da ke kawunansu isa ahlus na suke magana filla filla wa qul yatajallallahu lil khalqi jaharatan kamal badaru la yakhfa wa rabbuka awdahu dole ne ka faɗi wannan bi a'yuni ru'usihim da idanuwansu da ke kawunansu nan ga za akwai ainul qalb gani na zuciya a nahu suke da ru'iya basariya da ru'iya qalbiyya innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba wace ru'ya ce wannan qalbiyya kenan kun gane ko ru'ya qalbiyya kenan to shi sa malai yace ba ru'ya qalbi ru'ya basariyya za ka ga Allah ta'ala za ga Allah ta'ala Allah ya sanya mu daga cikin su bi a'yuni ru'usihim da idanuwansu na kawunan su wa huwa yuhasibuhum bila hajib Allah ta'ala zai musu hijabi zai musu hisabi ba tare da wani shamaki ba wala turjuman ba tare da wani mai fassara ba kana jin hausa kana jin yarbanci kana jin larabci kana jin turanci kana jin me kana jin ba buƙatar fassara a wannan ranar la ilaha illallah mutum da ya fatan ya je da alkhairi kawai shine babbar tarjama tarjama kenan tun daga nan duniya ka yi ƙoƙarin samun ayyuka na alkhairi ka tafi da su al-imam al-barbahari rahimahullah azza jalla ya ci gaba da cewa to kun ga mun fara shiga aqida ta ahlus sunna kenan waɗannan aqaidi ne na ahlus sunna in mutum bai kudirce wannan bai sani baya cikin ahlus sunna al-imam al cewa al-iman bil mizan yawm al yuzanu fihi khairu wa shar lahu kifatani wa lisan wal imanu bil mizan yana cikin aqida ta ahlus sunna yin imani da ma'auni shine almizan abin yin awo ma'auni kenan yawmal qiyamati a ran tashi alqiyama yuzanu fihi alkhairu wa sharru za a auna alheri da sharri a cikin wannan ma'aunin lahu ne shi ma'aunin yana da kafaɗu guda biyu yana da hannaye guda biyu yana da ɓangarori guda biyu walisanun da kuma harshe walahu lisan yana kuma da harshe kasan in ka duba ma'auni sosai miza ɗinan da ake awo da shi in ka kallace shi nan ga ɗaya nan ga ɗaya to a saman shi akwai wani abu siriri wanda yake da shi masu awon gol ko masu aune aune da shi suke nunawa eh ta yadda ba lalle ne in yi balas a nan ka iya gano tazarar da ke ciki ba amma waɗannan alƙaluman nasu da suke lissafa kai tsaye za su gano wannan ne yarin jayi wannan wannan yana da cikin aƙida ta ahlus sunna cewar imani da almizan imani da almizan ma'auri kenan Allah ta'ala ya kawo shi a cikin alƙur'ani Allah ta'ala ke cewa wal wazn yawma idhin al haqq faman thaqala al mawazinuhu fa ulaika humul muflihun ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية وقالنا إذا تأكيدة أهل السنة كجيسو تشوار أكوز قوة كجيتا قرو موانا ميزاني ميزاني نحقيقي shi yasa kaga suke lissafa cikin aqidunsu ibn abi dawud yake cewa wala tunkiran jahalan nakiran wa munkaran wala al'auda wal mizan innaka tunsahu lalle kai ana maka nasiha wal imanu bil mizan da yin imani da ma'auni yanzu mun san akwai ma'auni domin Allah ta'ala ce wal wazn awo a wannan ranan awo ne na gaskiya wa nada'ul mawazin al-qista li فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين tambaya a ita ce me za a auna eh me za malamai suke maganganu kafan haka waɗansu suka ce za a auna takaddun da aka rubuta ayyukan ne wa ina alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma tafa'aluna wa idha suhufu nushirat to waɗannan suhuf din su za a auna kun wannan menene dalilin su suka ce saboda ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ba mu labarin hadithul bitaka. mutumin da ba shi da komai shi ya tabbatar da an gama komai kawai ba shi da komai a yanzu kashi 99 bisa ɗari nashi ya riga ya abin nan Allah ta'ala ya ware shi gefe guda ya ce yanzu ba shi da komai ce shi ya tabbatar ba shi da komai yanzu ba zai iya tuna ya yi wani aiki bai ce ba abin da zai iya tunawa sai ma yake Allah tsira da sai Allah ta'ala ya ce da shi yayi wani aiki guda za a ɗauko shi sai yake bayan ga fitintininsa ga bala'insa ga sharrinsa ma kare yake ganin yanzu wannan alkhairi za a ɗauko da za a auna da wannan sai a ɗauko littafi da aka rubuta la ilaha illallah muhammadu rasulullah da ya faɗa idan aka ɗauko sai a ɗora shi a wannan ma'aunin sai kuma a ɗauko aikin gaba ɗaya a sa shi a wannan ma'aunin sai zama na wannan takarda mai ɗauke da la'ilaha illallah ta rinjaye dukkan sharrin kullura wannan ne hadithul bitaqa wa na wannan takardar wannan abu kamar ID card shi za a ɗauko yana ɗauke da wannan to kun gane me aka auna takardar da aka rubuta wannan la'ilaha illallah kun ga wanda yana nuna mana girman la ilaha illallah kenan cewar babu wani abin da ke rinjaye ta muddin an cika mata sharuɗanta guda takwas guda bakwai wa bi shurutin sab'atin qad quwidat wa fi nususil wahyi haqqan warada fa inna wal minta fi qa'iluha bin nutqi illa haythu yastakmiluha ya kawo su ɗaya kenan magana ta biyu suka ce a'a ayyukan ne za a auna su karan kansu ayyukan da mutum ya yi su za a auna domin ma'aiki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a kashe yana cewa kalimatani khafifatani alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman sai ce thaqilatani fil mizan sune subhanallahi wa bihamdi subhanallahi al-azim kaga thaqilatani fil mizan su ne suke da nauyin su kuma ai kaga aiki ne eh na sai magana ta uku cewar wa za a auna me za a auna wanda ya yi aikin shi karantar shi za a ɗauko a auna saboda me saboda hadisin abdullahi dan mas'ud abdullahi dan mas'ud ya hau bishiya yana karyo masa habai wani abu sai iska ta kada makin jamasa da iska ta kada makin jamasa ƙaurinsa sai suka gan shi siriri sai suka mai dariya sai ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ce wallazi nafsi biyadi lahu ma fil mizani min uhud yace na rantse da wanda rayuwa ta yake a hannunsa wallahi su waɗannan kafafuwan nashi guda biyu sun fi dutsen uhud nauyi a mizani eh aka ga wasu dama wasu abokanai ne ka lura ina so ku fahimci wani abu mun ce magana ta farko magana ta biyu magana ta uku kamar an yi mai kenan eh kuma mun ce a kira babu sabani kun lura da wannan an kun lura asalin mas'ala din ita ce almizan an yi sabani akan shi ba a yi ba tushen magana ma ba a yi sabani akan ta ba sai magana ta hudu cewar duka aljam'u kenan dukansu za a auna ko kuma akwai lokacin da za a auna takardu akwai lokacin da za a auna ma'aikacin akwai lokacin da za a auna aikin ko kuma a da shi mai aikin da shi takardu gaba ɗaya auna su to ashe kaga ba kiba ba ce kenan anan duniya mutum ya zama shim ya ta cin burodi ko ya ta cin garin kwaki ba shi zai sa ranar alkiyama ya zama mai nauyi ba don wani zai so bai kai girma sauro ba Allah ta'ala ya ke. kun gane ko yake ta aljamu aula min tarji kaida ce usuliyya in akwai yadda za a a maganganun a jama'a su yafi a rinjayar da wata akan wata Nam to kun ga yanzu anan muna magana ne kan mizani sai mutum ya yi hatara akwai ayyukan da wasu sun fi wasu nauyi a mizani eh tunda ana magana awo ne ko to akwai aikin da ya foni nauyi a mizani wani hadisi da muka ambata ɗazu ɗazun nan <coughs> hadisin imam al-bukhari da ya kawo shi a kitabun tauhid shine hadisin karshe a al bukhari da Annabi sallallahu yake cewa kalimatani tani ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim ana wasallam ya ce waɗannan kalmomin suna da nauyi a ma'auni da kagan za ka yi zikiri yanzu dai kagan su tabbas ne daga baki ne mafi tsarki zikirin ke zama ne zikiri ne sunni kullura ko ana wasallam ne ya ce ya faɗi wannan ɗaya kenan kaga yanzu wannan yana da nauyi a mizani haka na ana sallam yake cewa walhamdulillahi tamla'ul mizan alhamdulillah yana tana cika mizani amma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare yake cewa asqalu shay'i fil mizani al khuluqul hasan mafi nauyin abu a mizani shine kyakkyawar ɗabi'a da rasul mai cewa khaliqin nasa bi khuluqin hasan to ga yanzu waɗannan abubuwa guda uku akalla da muka ambata suna cikin abubuwan da suke da nauyi a mizani mun gano wannan abu na gaba in kai tsam ka kallaci ayoyin ƙur'ani za ka ga waɗanda za a yi ma'awo ma'ana musulmai a farfajiyar rana alkiyama suna da mutum zai samu kanshi ne ɗayan halaye uku domin da aka ce za a yi awo ko dai ya zama na alkhairi ya rinjaye shari ɗaya kenan na biyu shari ya rinjaye alkhairi nau kenan na biyu na uku kuma tsaka tsakiya mun gano wannan Allah ta'ala ya bayani a na farko wanne ne na farko alkhairi ya rinjayi sharri ya ce walwazu da yawon izinin haƙ faman saƙulat mawazinuhu fa'ula'ika humul muflihuna duk wanda ma'aunin shi ya yi nauyi alkhairinsa ya rinjayi sharrinsa to wannan ya rabauta fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiya to ga nan abin da ake nema kyakkyawan ya rinjayi mummuna kaga yanzu anan fa koda akwai mummuna eh kyakkyawa 61 abin da 51 mummuna 49 wannan ya kai tudun da ya sha aljanna kai tsaye Allah ta'ala ya sanya mu daga cikinsu. ko da a cikin mummunan na akwai alkaba'ir ko akwai alkaba'ir wanda ba shirka ba tunda ka san dama inda shirka aitil za ta rinjayi kowane domin in akwai shirka to fa babu la illa illallah a cikin aikin domin wani kada uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna min al-khasirin bal la fa'bud wa kun min ash-shakirin saboda idan akwai shirka shikenan aikin ya daidaice wannan kenan sai na biyu mutumin da sharrinsa suka rinjayi alkhairinsa Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala ke cewa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiya wa ma adraka ma hiya narun hamiya to wannan fa kan sai wuta duk wanda sharrinsa suka rinjaye alkhairinsa wannan sai wuta Allahumma sai dai idan Allah ta'ala kuma ya yafe mishi domin wannan wa'id ne wancan kuma wa'ad ne eh na farko wa'ad ne na biyu kuma wa'id ne Allah ta'ala baya saba al amma wa'id in ya wannan yafiya ce kun lura da wannan ko ɗaya kenan na biyu in ya shiga wutar zai wama ma'ana yana da zunubi kashi casa'in yana da alkhairi kashi nawa goma kaga yanzu sharrinsa yarin jayi alkhairinsa to a wannan ayar zai shiga wuta to in ya shiga wuta din zai dawwama har abada tunda ka an ce akwai alkhairi akwai tafidi kenan an gane tambayar da kyau wannan in ya shiga wuta zai shiga ne gwargwadon azabarsa zai zauna ne a ciki gwargwadon azabarsa daga baya kuma ubangiji Allah maraukin sarki ya fitar da shi saboda yana da me alkhairi wala ya yadhlimu rabbuka ahada idan ka ce shi da ke da alkhairi goma bisa ɗari zai dawoma a wuta har abadan abad to shi kuma kafiri da shi da kowane alheri fa shi ma abadal abad to yanzu ka hada da wanda yake da alkhairi da wanda ba shi da alkhairi ka ce da su abadal abad kun gane wannan ɗaya kenan sannan wani yake cewa wai babu aya a cikin alkur'ani da ta nuna in an shiga wuta za a fita ga mummunai ga musulmai an gane wannan to wannan kuwa wannan ganganci ne sosai da su kuskure ne insha Allah ta'ala bayani zai zo a babin shafa'a sai bangare na nawa na uku bangare na uku shi ne bangaren da ake 50-50 Allah ta'ala ya sauwaƙe da alkhairinsa da sharrinsa babu wani wanda irin jayi wani to waɗannan fakan su ne 'yan tozon la'arafi da Allah ta'ala ce wa alal a'arafi rijalun ya arifuna kullum bisimahum wa na dau ashabal jannati an salamun alaikum lam yadkhuluha wa yatma'un waiza. idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nari qalu rabbana la taj'alna ma'al qawmi zalimin cewa wa alal a'rafi kuma akan tozan rijalun akwai mutane ba wai ya haɗa mata maza su a wurin domin rijal aka ce in aka ce zukur ne su ne maza zalla amma aka ce rijal to ba za a samu mata ba a ciki in ba ka mata su ce ba mata su ce ba ba yan tozan ba mata yan tozan la'arafi su yan tozan la'arafin nan ya na kullum bisimahum za su gane kowa da alamarsa za su gane yan wuta da alamarsu yan aljanna da alamarsu su waɗannan yan tozan la'arafi Allah ta'ala ke cewa wa na dau ashabal janna sai su kirayi yan aljanna su ce an salamun alaikum kukan amincin Allah ya tabbata a gare ku Allah yake cewa lam yadkhuluha ba su shige ta ba a shi su shiga nan gaba kenan ba su shige ta ba wa hum yatma'una suna fata suna kwaɗayi. to yan tozon la'arafu ne tun da kaga suna da 50-50 suna da alkhairi suna da sharri babu wani wanda irin jayi wani saboda haka za su ga ni'imar aljanna kuma kamar yadda za su ga azabar wuta to shi Allah ta'ala yake cewa wa na dau ashabul janna kaga yanzu su yan dozal arafi suna kallon yan aljanna kenan sai Allah ya ce wa idza surifat absaruhum idan aka karkatar da gannan gannansu tilqa'a ashabin nari so ashe ba su wani za su kalla ba za su so su dauke fuskar su daga kallon yan aljanna ba a karkatar da fuskar za a yi dan su ga waɗancan wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nari qalu rabbana la taj'alna ma alqawmi zalimin Allah ta'ala ya sauwake to wannan su ne yan tozalla arafi da bayanai yake su ma karshen su zai zama aljanna ne tunda wancan ma mai goma bisa ɗari an ce zai ƙonu gwargwadon zunubin sa balle wannan da ke da 50-50 wannan fa ne tsantsan maza mazhabin ahlus sunna in mutum ya ji ba haka ba ya sani shi ba ahlus sunna bane kuma na sha maimaitawa aqida ahli sunna ita ce dalilan da ke ciki alimam imam yake cewa wal imanu bi azabil qabri wa munkaran wa nakir wal imanu bi azabil qabr kuma muna yin imani da azaban kabari muna yin imani da munkar da nakir wala kiran jahalan nakiran wa munkaran wal hawd wal mizan innaka tunsahu wa qul fi azab al qabr haqqul muwaddah sai ga ahlus sunna suke ta bayanin mazhabin su a aqida al tafansu azab al qabri na farko dai menene kabari eh kabari suka ce alƙabaru huwa ma alaihil insanu ba da mauti ƙabari shine halin da mutum ya samu kanshi bayan rasuwarsa sawa'un ya mutu a ruwa ne sawa'un dabba ta cinye shi ne sawa'un menene sawa'un menene wannan shine ƙabari kun gano wannan ah, ba gashi nan ba da zara an ce mutum ya rasu ko kafin abin da kuke ta mai addu'a me yasa ba ku tsayar da addu'a ba sai an sa a kabari a lokacin kabari yake ciki domin halin kenan da yake bayan rasuwarsa dalilai masu yawa sun tabbatar da akwai azabar kabari ma'ana muna da masail kenan matsala ta farko akan abin da ya shafi kabari shine azabar kabari shine dalilai Allah ta'ala yana cewa wa mimman haulakum min al-a'rab munafiqun wa min ahlil madina maradu ala nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adhibuhum marratayn thumma yaraduna ila azabin azim sanu'adhibuhum marratayn da sannu zamu dandana musu azaba ribinyi biyu so biyu thumma yaraduna ila azabin azim sannan a mai da su zuwa ga azaba mai girman gaske so ashe wacce azaba mai girman gaske ba ta cikin ɗayan nan ita ce cikon na uku shi sa abdullahi dan abbas ya kawo hadisin umar dan khattab ibnu kasir ya kawo shi a karkashin wannan ayar a tafsiri umar dan khattab ya zo masallacin juma'a a lokacin da bai saba zuwa ba ma'ana ya makara kenan yana zuwa sai ya ga jama'a suna ta fita har ya dan boye haka kada idan ya ga kamar an sako masallaci ne sai ya dan boye haka dan kada ce yau kuma umar ya ya makara juma'a don ya ga mutane sun cika kwararo sosai da sosai yi ta tuhuwa da yi ta tuhuwa sai ga ashe anan salam yana mumbari ne yana hudu ba a ranar ma yake Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi hudu ba yake cewa wane tashi ka fita kai munafiki ne wane tashi fita kai munafiki ne wane tashi ka fita munafiki kake abdullahi dan abbas ce wannan ita ce azabar farko da ya ce sanu azibhum marrataini ita ce marratul ula kenan marra ta biyu ita ce ta kabari ta uku saboda yarduna ila azabin afi ka ji tafsiri salafi sunni kaga an fai an maka fashin bakin aya kun ga wani ayar ta tabbatar da akwai azabar kabari kenan hakan nan fadan Allah ta'ala da yake cewa mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu nara da su ake magana mutanen annabi nuhu fandararrun zamanin annabi nuhu Allah ta'ala yake cewa min mimma khati'atihim ughriqu aka nutsar da su fa udkhilu nara aka atafi da fa'un ana nutsar da su aka shigar da su wuta kun da wannan ana nutsar da su aka shigar da su wuta aka atafi da fa'un domin atafi da fa'un litartibi babu at-tarahi domin sun mace littarafi sun ma'amatahu fa akabara aga daga mutuwa sai kabari kenan dalili na biyu kenan a qur'ani dalili na uku Allah ta'ala yake cewa annaru iradun alaiha ghuduwan wa ashiya wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadd al'azab nan wani ne wajen shahid ba eh, na suratul inna arsalna eh, mimma khati'atihim ughriqu aka halakar da su ana halakar da su fa udkhilu nara to a wannan lokacin alkiyama ce ta tashi to ashe nar din da suke ita ce azabar kabari kenan ka gane ka gane maganar ko nar din ita ce azabar kabari kenan kuma suna cikin ne ruwa kun gane wannan ko na'am sai magana ta gaba ayoyin suna da yawa ayoyi nawa muka karanta ayoyi uku sai mu koma taska ta annabta sunna kenan maki Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a hadisin Abu Ayyub ansari Abu Ayyub ansari yake cewa ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya fita goshin almuru ya fita bayan rana ta faɗi ya fita daga ina kenan daga garin Madina yana daidai faduwa almuru a goshin almuru haka rana ta faɗi a nan tsira da abincin Allah su tabbata a gare shi ya fita yana fita sai dinga jin ruri ya ji ihu sai annabi sallallahu yake cewa yahudun tu'azzabu fi quburiha yahudawa ne ake ɗanɗana musu azaba a kabarinsu Allah ta'ala ya sauke yahudawa ne ake ɗanɗana musu azaba a kabarinsu to hakan nan dai za a ga hadisai nan da annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gari sai yake cewa Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri idan akwai azabar kabari kenan to dalilai ta azabar kabari suna da yawa ga hadisin mutanen nan guda biyu waɗanda ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya huce hurumunsu ya same su ana musu azaba ya ce waɗannan waɗannan kushirin guda biyu waɗannan kabarurrukan guda biyu ana ɗanɗana musu azaba kuma ba ana ɗanɗana musu azaba ba ne a kan wani abin da ku kuke ganin shi ku ba ma gano abu wannan abin da girma ana musu azaba ne a kan annamimanci da kuma yawo da annamimanci kasan da ana cewa na mata ne yanzu har maza wani ma yawo da mance shi ya dauka abincinsa ta nan yake ci ta nan yake sha Allah ta'ala ya sauke lokaci ya ja saboda abin da ya shafi azaba kabari Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala ya yafe mana Allah ta'ala ya gafarta mana darasi na gobe sai mu dan karasa bayanin sai kuma mu huce da magana ta gaba subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik